sai kai kai ba ta bage shi shiriri a kore mana mun baki mun yi baki za kore su duk sai ka samu munafi To ai wannan abin ne da shi ake kai. In ma shashanci kai da ba. ne ba a yi da. Kai da Yo ne da shashanci da wani mutum. Wai wata fada fada munafikai ba ina ga Ba ke zama fadan nan. Wannan ma bayani. Alheri ne abu. Duk hakurin ka. kan zage maka da wannan ba wani aiki bane. zage maka da wannan ba wani ba wani aiki bane. Biyar. Dan gado ne dan gado wanda na fi dan na gada wanda ya fi dan na koya ka gaya masa sakon mu na ƙarshe mm. a ah, ran kai daɗe garin nan mun ga akwai matsaloli da dan jiya da dare mu bacci mun yi gwaje-gwajen mu na wanzanci mm. a samu kaji a yanka mana su a gyara mana su a fige mana su da zakaru a kawo mana su zami kafin gari da zakaru eh a kawo kalwa da kakkiya kamar guda nawa kaji kamar 46 46 gyara eh a ajiye kamar guda goma goma a soye su ina ga a kajin garin nan kamar ba za su isa ba sai dai mu haɗa mu tura a je a nemo a dan kaji ba sai a haɗa a haɗa mu yawwa yawwa yawwa to salamu alaikum mun ji daɗin zuwan ku wannan gari ko muna farin ciki da wannan rana da muka ganku a wannan gari domin dama a wannan gari muna da matsaloli na yara babu kaciya da gyare-gyaren fuska don ko ni kai na sai na je binni ake mu ni nake kai ka babur don haka mana alfahari da wannan zuwa na ku ja wanne sa ta zo kusa sannan kuma duk wata matsala da kuke da a cikin wannan gari ku samu wakili ko kuma ga dogari da aka kawo daga binni a ga mu shi kadai ya yi sai matan wannan duk area da aka takura mu kira ne kan da yarda mata an kwa Allah ya saka eh, gaba daya kuma maganar shayi da kuka dama wannan yaron bai wuce wata uku da mai shayi ba saboda karancin bayarin da ranka da za a yi masa maimai wakili ranka da a bi gida gida a karɓi kaji guda uku uku Allah baka nisa kullum a dinga dafa musu an gama Allah baka saboda maganin wannan cuta ya zai tarin fuka Allah ya kuma wanda bai bayar ba a sada shi da Allah baka Allah baka nasara an gama a cika mana da hada da kalwa ya salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba mu da munafukai ko da na fada eh, na fi da munafuka Allah ka mana katangar ina magajin aska gani zaune ina jin ka. billahi la ilaha illa kaga mutan garin nan sai gane mu Eh. ba ku za mu kai labari ba wannan gaskiya yawa kuma mu gaggauta mu ba garin asan ina magani Eh. eh mai ciwon hantukuriyar nan da nake zuwa nake masa magani a can tsallake eh. ka san ya bada rabin kuɗi ina bin sa rabi ya bada dubu hudu a akwai eh. rago dubu goma sha ɗaya a kansa to so nake mun karasa magani in ya ba mu cikin kuɗi kaga muna da ɗan gudu ya warke ya warke lokaci to in bai warke ba za ku warke tare kana gane ka wani mutanen garin wannan ka karɓe ka za ka gane kuranka wannan gaskiya a to saboda ka kawai in ka shirya to baka shirya wani ni gaskiya zan magana. nan akwai magana duk sanda muka je fada sai ci wai Allah ka Allah ka raba mu da eh, magareta eh. kuma ka san irin waɗannan malamai yarda dan Allah ne duk abin da suka roƙa sai Allah ya ansa ai ko ina so komar magana ne. ko ban da guduri a ƙasar ma sai sai tafi zuwa na Lagos a ƙasar Saunawa wannan gaskiya a to ba a kinta mutum an ce da barawo tashi ka ruga yace to ba a kinta mutum eh, sai dai mu raba kayan nan fa

hawan jini ko farfajiya don da kawa ke a hada da sarkin wanga mai wannan dama ta ina ciwon asidi don da kawa ke a hada da farin ina yaro amalala mai bukarin ina kake amalala mai bukarin don da kawa ke a hada da ruwan kanzo sarkin wanda mai na shigo mun sake shigowa idan muka koma sau shekara Allah ya sake kai mu dewan rai ina mai hawan jini mace ba ta haihuwa dan da kawa ake hada da jarkanwa yaro amalala tsula mai fitsarin male mamale male a cikin ruwan fitsari dan da kawa ake hada da jarkanwa ina mai ciki mai fama da doguwar nakuda sa hada da ruwan kanzo a bata idan da yawan rai a ba mu rabi rabi sai la kai mu shekara mai kama ba sarkin wanda mai na shigo na sake shigowa a malala mai fitsarin kwance rabe rabe war gida ke ma ki dan da ki hada da jarkanwa sama mata ruwan kanzo ta hada da ikon Allah

Ɗan yara ta bai ta bai kuma za ku watsa Ɗan yara ta bai ta bai kuma za ku watsa Ɗan yara ta bai ta bai kuma sai ku watsa ne za a taimaka za a taimaka wani da za ka taimaka ba don ka taimaka ba a ba ka magani kai ma sai a taimaka ba sai ka watsake malam sai ka warware malam sai ka jirki ci moriyar wanzanci taimaka ma na san za ka tarihi a ƙasar nan ta Najeriya to alhamdulillah ani alhamdulillah zafin hannu ko <laughs> ai baka sani ba malam eh. zan maka gyaran fuska yadda ka san kana bacci mafi yawancin wanda nake wa aski ma gangaɗi suke ba damuwa ka sa ni dole in karo da bazawara ka goda ni ka Allah mun gyara fuskar su to ka san idan ka ga wanzami ya sauke zabira tar da kawuyarsa ba dan gado ba <laughs> nauyinta ba zai ba zai sarkin wanzaman kasar nan da kasar shi ne da kansa ina dani gaskiya Ice kai ne za mu ba sarauta ta wannan subhana wannan zai zubi a ba zai zubi ko kai ne kake ganin zai zubi sai kace za ka yi abin nan a ba nukan naka na ga maka ba zai zubi sai kace za ka yi min shayi ina riko haka ai wato ka san ita sarauta ta wanzanci eh, gaskiya ne da ke komai na kamfani da wanda na shago <laughs> ai ka goda ali alhamdulillah a ah, to malam wato sarauta da kake kallon ta gaskiya ne mai martaba sarkin Kano na'a Allah kara masa lafiya na biyu mm. Allah ya kara masa lafiya kwanan nan ma nake tunanin in Allah ya taimake ni na'a sarkin fada kaga ko na sarki ga sarki kai kuma ka gani sai ka ce ba Allah godiya kana sai fa ba ko ni gina sarauta wannan gaskiya ce ai baka sani ba ka san duniya da kake kallon ta faɗi ne ba da ita faɗi ne da ita mutumin kamaru sai ya kare rayuwarsa a kamaru wanda yake ingila bai zo najeriya ba ai bai sha kallo ba wanda aka aka masa aski ba kai bane ba aski ai wanda aka masa aski ba ni ba bai ga aski ba a bare ni na ga aski ka Allah ai ka ba kwarkwata ba kwarkwata na sani na sani aikin ba kwarkwata Malam, ina zuwa dai ka da yake zan ne. Zan kumfa. Ba cewa zaka yanka min rago ba ko ɗan ban fara ba, ban ba. ina zabira. Zan ta. wannan na cire menene? Wannan rike kunnen wanda zan wa aski. Malam mi goda Allah. Kai. kar ka kuskura ka bata mun wai hona nake nema gangi za ta fi da kuma ah! baka sani ba ka san da yake askin wannan zamanin ya sha bamban da sauran askin eh, ni kafin na ɗora wuka kafin na sa zabira sai na buke ainihin amosanin da yake karan katakaf sannan ne wannan wannan ka sa shi a yi daga ciwon ido yanar ido ciwon baya ciwon ciki hana haihuwa ko samun haihuwa kan ba magani ko ne yaro ciwon ciki ciwon baya ciwon haƙori ciwon haure, ciwon kai, ƙarin haihuwa, tsaba ko kuma namiji, ko mace, can ba samu dawai, can ba samu dawai, ko ciwon haƙori, ko ciwon ido, ko ciwon kai. ko ciwon baya, yaro ko babba, a tambaya samu dai. Ni yanzu ina ga ranar da ta taki nan da yau da bakin kasuwa. Eh. Ko aski, ko cire ko kace yara, ko kaciyar manya, tambaya samu dai. ciwon ido ciwon dan ma ta mulwai ko mace ko namiji yaro ko babba idan ba ya samu duwai ko ciwon baya ko ciwon ciki ko da ya kuwa gani yan mata yaya an yi haihuwa to to Allah ya raya me gidan ne yace a faɗa maka ka zo ka cire masa bege to ba matsala to da me menene ka'idojinka yawa akwai ka'idoji ina da su kuwa ka'idoji na na farko za a sami ɗan akuya sannan za a sami zakara shekararre ko ba gaskiya ba sannan za a sami gero irin na mai aduwa aje kwano arba'in baya an yi arba'in kuma zan sake dawowa shi ma a bada akuya da kuɗi dubu uku kin fahimtin to to in mai gidan ya dawo an faɗa masa to ki gaya masa in an yarda zan zo da sanyin asuba to in kankare yaran nan bai tas har manya ma na ce musu bai madalla sai na ji ku zan da wuce lasar madalla tambaya ga dan mai ganye tambaya ga dan ko yaro ko babba ko mace ko namiji